nos programmes. Et à la prochaine. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi a yau talata goma ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Nijar inda bayanai ke nuni da cewa an gano zinari a garin Agadas da ya sa mutane yin tururuwa zuwa garin domin neman zinarin lamarin da ya sa hukumomi ɗaukar mataki. Kamar kowace ranar Talata a wannan shirin Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar ukraine yayin da rasha ta kai mata mamaya sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimaka wa kasashen turai yaki da turawan nazi na jamus sabon matakin zai bai wa shugaban amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a washington a wani yanayi da ba kasafai aka saba gani ba a washington mai rarrabuwan kawunan siyasa majalisar dokoki a watan da ya gabata ta ci gaba da nuna goyon baya ga gwamnatin kiev amincewa da dokar da biden ya yi na zuwa ne a lokacin da shugaban rasha vladimir putin yake tuhumar kasashen yammacin duniya game da mamayar da ya kai akan ukraine yana mai cewa rasha ta mai da martani ne ga barazanar da ake yi wa iyakarta da ba za ta lamunta ba sai dai da daɗin shugaban na rasha bai sanar da wani sauyi akan ayyukan sojin moscow ba ko kuma ayyana nasara yana mai cewa za a ci gaba da kai hare-haren da aka faro tsawon makonni goma tare da kai hari a inda 'yan ukraine ɗin ke da karfi a gabashin ƙasar bayan da rasha ta gaza wajen hambarar da shugaban ukraine volodymyr zelensky ko kuma kama babban birnin ƙasar kiev Iran ta sanar a jiya Litinin cewa ɗan diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar Turai da ke neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a Tehran a wannan mako yayin da Amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara. Enric Mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin Amurka da Iran a wata tattaunawar kwan gaba kwan baya na tsawon shekara guda a Vienna da ta ci tura tun a cikin watan Maris. mora zai gana da ali bagri shugaban masu tattaunawar nukuliya na bangaren iran in ji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen iran sa'id khatib zade yana faɗa a wurin wani taron manema labarai bulagurin da mora zai yi zai kara wa tattaunawar almashi in ji khatib zade a washington kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned prince ya ce amurka tana zuba ido ta ji shawarar da mora zai bayar daga tehran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Prime Minister kasar Sri Lanka ya yi murabus biyu bayan zanga-zangar makonni na neman shi da dan uwansa shugaban kasar su yi murabus sakamakon jefa kasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya fada a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa gutabaya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kai wa masu zanga-zanga lamarin da ya sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar colombo mutane hudu da suka hada da wani dan majalisa na jam'iyya mai mulki ne suka mutu a rikicin na jiya litinin kamar yadda kakakin 'yan sanda nihal tarduwa ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na associated press shugaba rajapaksa ya sanya dokar hana fita a fadin kasar da yammacin jiya litinin har zuwa safiyar laraba fiye da wata guda zanga-zanga ta bazu a fadin kasar lamarin da ya janyo cece kuce tsakanin kabilu da addinai da masu fada a ji a karon farko 'yan kasar sri lanka masu matsakaicin ra'ayi sun fito a kan tituna da yawa lamarin da ke nuna wani gagarumin bori daga tsoffin magoya bayan raja rajapaksa waɗanda su suka shafe makonni suna zanga-zanga a wajen ofishin shugaban ƙasar. kada a yi nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. Inda bayanai ke nuni da cewa an gano zinari a garin Agadas da ya sa fiye da mutane dubu biyu suka fito daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar ɗin domin neman zinarin. To sai dai duba da irin matsaloli da ake fuskanta a jihar ta Agadas musamman ma da ya jibinci harkokin tsaro. gwamnan jihar ya ɗauki matakin dakatar da haƙar zinarin a wannan wurin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu hamidan galisan ya haɗa mana kwanaki biyu kenan bayan da aka gano tare da fara haƙo zinariya a wani tsauni da ke kusa da sansanin sojojin amerika da ke cikin garin agades bayanai sun ce yanzu haka mutane sama da dubu biyu ne daga sassan ƙasar nijar kiwon na wurin suna haƙo zinariya shaidu da dama ne dai suka tabbatar da wannan al'amarin. ta yi mu leƙa gidan mu na zinariya kusan dutse muka ganta watsi da muka ganta watsa muka zo muke ta watsa ta fusa hanya sai muka zo da ma muke ta watsa ta fusa hanya ba mu san mice ce ba sai da muka zo gida aka ce mana zinariya ce muna ta muna raba ma yara tun ka hamu ma akwai wanda suka samu Malama Maryam wacce ita ce babar yaron da ya fara samun zinariyar ta bayyana yadda suka yi da zinaran. Mu yara da suka kawo min ita suka ce min wance zo ki gani na fito daga likita haihuwar diyata mhm. suka zuba min ita nan da na dibe ta na ga kamar zubin ta na ci anya gaba zinariya ce bakin ta kenan. Ni da mun tabbata ita ce haka nan ne muka ko amsa abin da muka amsa muka taho. To sai dai lura da yadda ake samun kwararar jama'a a wannan wurin yasa gwamnan jihar Agadez daukar matakin haramta haƙar zinari a wannan wurin musamman ma dai bisa dalilai na tsaro. Yawo magaji Mamman Dada gwamnan jihar Agadez. An samo zinariya ba a samo ta ba nema ne ake a daidai wurin da aka ce aka samo ta nan ne jirgin Agadez yake kuma da bangaren shi inda jiragen sojawa da na neman rahoto suke tashi suna sauka Kenan ba za mu amince ba a yanzu a nan da diga da kwantarya da felo tana yawa zuwa gaba da anjan cewar an zo ana neman zinariya a wannan saboda hujjoji na tsaro a yanzu ba za mu amince ba a ce kariyar sauvage ta samu gindin zama a wannan wurin mun sa meri ta ɗauki matakin wayewa mutane kai na cewa su yi hakuri da wannan wurin ba ma bari ba a taro a yanzu ko mu san ba abin da zai iya faruwa nan ne wurin sabkan jiragen mu na soji jama'a a agadar su yaba da matakin da gwamnan ya ɗauka na dakatar da haƙar zinaran. abu duk sunana matakin da aka doka ya yi daidai saboda inda an ce zinariya ce cikin gari kuma kusa gaskiya akwai matsala na ɗaya kaga sata sai ta yi yawa da yan kwatan ga da yan shaye-shayen da wani wane ne da abubuwa je da yawa je cikin gari. sunana abu malik in dai abin ya tabbata akwai shi aka rufe to su diba su gani yadda za su yi saboda akwai matsaloli da yawa a gadas. kenan rufe wannan in dai bisa wannan matakan ne suka yi yayi in kuma bisa wasu matakan ne nasu na dalili to a bude a ta yi. Suna nan adil ni ga abin da nake gani ko ma akwai da ko ba ita abin da gwamnati ya daidai ne kan a samu zinariya fannar da za a yi saboda zinari da yawa kenan kuma wannan haƙƙi bisa gwamnati a rufe daidai ne har gwamnati ta tuki matakan tsaro ya dai iya kulawa da gari da talakawa. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. so a gaida Hamidan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga baba ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Shugaban kungiyar makiyaya ta miyata Allah kautal hori a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin fulanin najeriya da aka ce sun saya wa tsohon shugaba goodluck jonathan form na tsayawa takara a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da yammacin ranar litinin dinnan ne kafofin yada labarai da dama suka bugo labari cewa wasu kungiyoyin fulani sun saya wa shugaba jonathan wannan fom na naira miliyan 100 a wata zantawa da murya amurka bayan fitar da wannan sanarwa shugaban miyeta allah ya ce kungiyar su ba ta siyasa ba ce kuma ba a tuntube su ba akan wannan batu kamar yadda ya yi karin bayani a hirarsu da mustapha nasiru batsari yadda ku yan jarida kuka gani a jarida mu ma haka muka gani ba tuntube mu ba ba da shawara mu ba ba mu sani ba mu dai mun gani kamar yadda ku kuka gani saboda haka ƙungiyar ta mai Allah kauta alhori ne in ka duba a jarida su ne yan jarida suna kuskure sai su kauta alhori su yi magana sai a sa mai Allah katul birida wanda yake akwai bambanci ku yanzu me matsayin ku yanzu to matsayin mu kowa na da dama ya yi naci ya bi naci ra'ayi tun da ana demokarasi ne hmm. amma mu kan ba mu cikin wannan kuma kungiyar mu ba kungiyar siyasa ba ce tun da ba kungiyar siyasa ba ce ta makiyayan dabbobi ne idan za mu ɗauki mataki na yin wannan dole sai mun yi taron eh, ƙasa baki ɗaya sannan kuma mun yi tuntuɓi manyan sarakunan mu manyan sarakunan mu na yanka kamar mai alfarma sarkin musulmi da sauransu kenan yanzu ba ku goyi bayan wannan matakin ba kenan tun da ba a tuntube mu ba wani goyon baya za mu yi mu tun da ba mu san da abun ba ba da shawarar mu ne alkai to madalla a gaida mustapha nasiru batsari da wannan tattaunawar a ƙarshe mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya haifar da matsalar abinci a kasashe da suke dogara da takin zamani daga yankin kamar ghana domin tankarin karancin abinci hukumomin ghana sun buƙaci manoman ƙasar su yi amfani da takin gargajiya a maimakon takin zamani kasar rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen fitar da takin zamani da sauran kayayyaki da suka shafi haka a duniya kuma ita ce babbar mai samarwa da kayayyaki ga ghana wadda ke zama ƙasa ta biyu a duniya wajen fitar da koko takunkumai na tarihi da aka kakaba wa rasha game da mamayewar da ta yi wa ukraine suna hana ta aika kayayyakin fifi buwafo na hukumar samar da koko a ghana ko kuma koko board ya ce kowa na sa ran farashin takin zai ci gaba da tashi ya ce a don haka abinda hukumar koko board ke yi a halin yanzu shine gabatarwa manoman takin gargajiya a maimakon takin da muke siyowa a kasuwa kuma mun yi imanin wannan zai magance matsalar ko kuma kalubalen da muke fuskanta na samarwa da kuma batun farashi da yadda zai kasance akan masana'antar mu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Baba Yakubu Makeri ya karanto. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. सुहाए कुछ बुझ madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. A jihar Niger yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da NCE kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikaci za a ɗauka akwai 5% na disabled ne na kasa su ne ba ba mu daman ba a sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani ɗaukan aiki da za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da na kasa su makaki ma na ci ai mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan nakasassu kan titi da kuma sanin ina za su je ba yau shirin na ɗauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin nakasassu a jihohin Niger da Kano a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko sun dara. To madalla, masu saurare makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ce haƙoƙinsu da dokokin ƙasa suka halarta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi biyar cikin ɗari ɗin na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu nakasa baya sabuwa. al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su nakasassun na yi a birni da kakkara na sassan najeriya alhaji isa mustapha da ja shine shugaban kungiyar makafi ta najeriya reshen jihar naija ya magantu dangane da wannan batu mu masu nakasa bi mana makafi a jihar Niger yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da NCE kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma duk akwai. To 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na jihar Niger an doki ma'aikata wajen mutum 2,500 teachers babu makaho ko guda ɗaya a ciki yanzu kwanan nan an ɗauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokar najeriya ta bamu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a ɗauka an biya ministry ne akwai 5% na disabled ne na kasa su ne ba ba wannan daman ba yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shi daukan ticoci a karan kuma bashir wanda ne shine origin ina wanda na kira ɗaya daga cikin babban karan kuma mashigo wanda ba zan faɗi sunansa ba a yanzu nake ce mai ga ni za a ɗauka ticoci kuma ni kaɗai ne makaho ma a mashigo da ke da NCE a doke ni aiki yake ce min ai ba zan iya koyarwa da ba na gani sai na ce mai a'a zan iya koyarwa da ai secondary ma da masu gani nayi kuma da native ina siwo e ma da masu gani ko native ina ma ai masu gani na koyar saboda ina da method din koyar da masu gani saboda kan muna kan gama gwamnati cewa dan Allah duwa mun idon rahama kamata a ce idan aka zo dokan ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu kamar wani doke sauran masu gani. Eh. to yanzu kana nihin gaba ɗaya ku makafi da sauran masu na kasa ba a ɗaukar ku aiki ko ko dai yayi kaɗan ne ɗaukar aikin da ake. gaba ɗaya ba a ɗauka ina ga shekara shida da suka wuce zuwa yanzu kaho uku na sani wanda aka ɗauka da farmcraft zuwa bidda blind center na bidda yanzu idan ka je makarantar makafi na nan eh, special school namu nan cikin garin bina idan ka je akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran don masu gani kurame ka gan za a ga malami na koyarwa haka da ya karanci special education amma ba kurma bane mai gani ne ke kwada mai lafiya ne ke kwada kurami saboda haka mu yanzu aka ai kurami ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ba dan na da kurami abokan da muka karatu su a handicap lokacin ke primary school yanzu suna digiri ko da suke suka yi digiri a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya sarkin gura kuma yanzu na yanzu yana digiri a nan COE NCA digiri din shi ba dokan shi aiki ba dokan mu aiki muna da wannan matsala sosai a Niger yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi abin da muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disable commission don doka ta riga ta sa hannu a yin passing bill a national national assembly kuma an ce gwamnoni su yi koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disabled commission a abuja to nan ne sai abu da mai disabled commission idan ba za a bude ba to i za a dauki ma'aikata fasinta da aka ci a bamu 5% a bamu abin mu kuma za mu iya yi ba ba za mu iya yi bane ba saboda zai kau da wannan yawace wacce da muke ana zargin mu cewa muna bara idan ba mu ga canji ba ana dokan aiki ba a dokan abin to gaskiya za mu yi zai zanga za kuma je kotu to sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista Shehu Kagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsokaci dangane da wannan al'amari. Shi hakkin ɗan adam a koyaushe abin kiyayewa ne da duba. A sani na akwai kaso a kota doka da aka zartar cewa duk wani ɗaukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da nakasassu makafi ma na ci. Doka ce ta ba su dama. Bai kamata su hukuman ba da ilimi na bai ɗaya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da ƙorafin da makafi suka kawo ba. Su kana nufin su makafin tabbas an danne masu wannan haƙƙi nasu koko me kake nufi? In ba a danne ba ai ba za su yi magana ba to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai ya dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa wanda ba ko koyarwa kadai ba shi wannan shugaban makafin nan eh, ya mai barazanan kamar za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotun akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lauya masanin shari'a in ba su shawara ya garzaya kotu kai sai ba sai su ƙara rubutawa ko su kai kokensu a kungiyar koke ta kasa akwai ta jihar Neja akwai ta kasa gaba ɗaya akwai kungiya na Human Rights Commission National gaba daya a Neja kuma zuwa kotun shine abin da ba a so domin gwamnatin zai kai kara gwamnatin yake so ta bashi aiki ka ko a tsarin ɗaukan ma'aikata na kasa babu tilasti akan daukan aiki ko rashin sa. To nan gaba a cikin shirin za mu ji bangaren hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar ta Naija a dakace mu. Afirka mutum ne yan tacci, hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu ware Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Naija wato Sibai kuma ya fayyace dalilansu na ɗaukar wancan mataki a kan su makafi na jihar ta Naija. mu dai a nan eh, makarantun firamare ba mu da wannan dokar za mu ɗauke su aiki su je suna koyawa mu firamare a ce yau na kasance ko makaho je na koyar da mai ido ba mu da wannan dokar tukunna. bayanan da suka cewa a makarantun masu ido suka je suka yi practical nan nasu duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba. to mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar neja mu da ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwaji ba wata cikin practice. me shawara to sai dai wani ta yi doka da za a keɓe musu wajen su a ɗauki yara makafi da guragu da je na kasassun za a iya ɗaukar su aka yi wannan dokan zai kyau kana nihin gaba ɗaya ne ba wata firamare da take ta nakasassu ko kuma masu fama da lalura muna da firamare a bidda su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba akwai firamare na ƙasasu sannan kuma muna da sakandare na ƙasasu kuma hukumar ba da ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma waɗannan makarantu to in aka yi wannan dokar na ɗaukar su to haga tunda muna da firamare a bidda muna sakandare a nan mina kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa tunda har su je su yi makarantar ko suna shaidan takardar su ne wannan makarantar ko za mu ɗauke su su ma dai da kasassu a jihar kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradunsu wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar kasar abuja Malama Aminu Ahmad Jidin Wada ne mataimakin shugaba na biyu na kungiyar a jihar Kano. Ai mana ita, don in ba ita kai ba, ba za ka rage yawan nakasassu a kan titi da kuma sanin ina za su je ba. A jihar Kano yanzu kadai a lokal gamman guda 44 da muke da su daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama nysc muna da su sun fi biyar wanda suke da wannan karatun to amma in ba wannan hukuma aka yi ba ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane kamfani in ba haka ba ba za a rage ba na kasa nan muna da yawan da a najeriya fa mun kai mutum miliyan 25 amma na na zahiri kasan na kasa ta zahiri muna da guda bakwai akwai na kasa ta baɗini muna da guda biyar na kasa ta zahiri gurgu makaho kurma kuturu zabaya spinal cord wada wannan in ka gansu kawai ka gana su to akwai kuma nakasa ta ne akwai masu hawan jini akwai masu ciwon suga akwai masu sikila akwai masu paralyzed akwai masu yoyon fitsari kaga waɗannan su su ne na baɗi ne. Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na kungiyar nakasassun Najeriya reshen jihar Kano kuma shine cika makin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka A gaida na kwari, sai kuma mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa kasashen duniya sun fara gudanar da babban taron canjin yanayi wato copkins a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire inda da farko za a yi bitar yarjejeniyoyin da aka cimma a ƙoƙarin neman mafitar illolin sauyin yanayi a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya jaridar ta ce shugaba muhammad bazum ne ya jagoranci tawagar nijar a wunin farkon soma wannan haɗuwa mai mahalarta akalla dubu biyar cikinsu har da ƙwararru a fannin yanayi su kimanin dubu waɗanda za su ba da lacca a wannan jikon taron na tsawon kwanaki goma sha ɗaya zai mai da hankali ne a kan maudu'in da ke jaddada matsayin ƙasar noma a rayuwar kowane mahaluki jaridar air info na cewa hukumomin birnin agadas sun kafa dokar hana ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a faɗin da'irar bayan da jama'a ta tare a wani wurin da ke a kilomita biyu da birnin agadas don haƙar abin da wasu suka yi shelar ganowa a matsayin ƙarfen zinare jaridar ta ce a ƙarshen makon da ya gabata ne labarin gano karfen zinare a ƙwariyar garin agadas ya bayyana mafari kenan jama'a daga sassan niger ta fara kwarara zuwa inda abin ke faruwa domin gwada sa'a duk kuwa da cewa har yanzu ba a kammala tantance sahihancin karfen da ake yi wa kallon zinare ba jaridar larude listuwar ta ce wani sabanin ra'ayi ya kunno kai a tsakanin shugabannin kawancen jam'iyyun adawar jamhuriyar Nijar bayan da shugaban jam'iyyar model lumana jagoran 'yan adawa tahir saidu ya halarci liyafar ban girman da shugaba muhammad bazum ya shirya a albarkacin ziyarar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres Jaridar ta ce Tahir Saidu ya halarci wannan biki ne a matsayinsa na jagoran 'yan adawar Nijar baki ɗaya, bayan da ya samu katin gayyata daga fadar shugaban ƙasa, Sai dai abin bai yi wa shugabannin kawancen jam'iyyun hamayya daɗi ba saboda a cewarsu bai dace a halarci irin wannan haɗuwa ba. Mu rufe sharhin da jaridar Lanketer wacce ke cewa wata 'yar Nijar Dr. Zara Malam Umaru ta shigar da ƙara a wata kotun Faransa domin ta dakatar da shirin girke dakarun sojojin Barkana da na takuba a Niger. Jerar ta ce a wasiƙar da ta aike wa kotun mai ofishi a birnin Fari, Dr. Zara ta gabatar da hujjoji masu ƙarfi da ke nunin izinin da Majalisar Dokokin Niger ta baiwa ɓangaren zartarwa don ba rundunar Barkan da takuba 'yancin tarewa a wannan ƙasa abu ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin Nijar da na Faransa saboda haka ta buƙaci alƙalan kotun su soke wannan mataki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To alheri a ƙarshe a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta bashi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar ukraine yayin da rasha ta kai mata mamaya sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimaka wa kasashen turai yaki da turawan nazi na jamus sabon matakin zai bai wa shugaban amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a washington iran ta sanar a jiya litinin cewa ɗan diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar turai da ke neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a tehran a wannan mako yayin da amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara enric mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin amurka da iran a wata tattaunawar kwan gaba kwan baya na tsawon shekara guda a biyana da ta ci tura tun a cikin watan maris mora zai gana da ali bagri shugaban masu tattaunawar nukuliya na bangaren iran in ji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen iran sa'id khatib zade yana faɗa a wurin wani taron manema labarai a ƙarshe Prime Minister kasar Sri Lanka ya yi murabus biyo bayan zanga-zangar makonni na neman shi da dan uwansa shugaban kasar su yi murabus sakamakon jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya faɗa a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kai wa masu zanga-zanga lamarin da sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar colombo to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon nigeria niger kamaru da chadi karfe uku agogon ghana mu sake shigowa da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki na mohammed Hafiz Baballe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo sai kuma saloban Abo da ya haɗa shiri da ba da umarni a madadinsu duka alheri ke muku. fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.